أحدثه الناس أبوا متناسك في هذا الباب الذي هو باب اللباس من البدع الشيطانية فمن ذلك طول الكم جوبون ريكا دون ريكا والاتفاع إلى فائد akwai shekarar da wani shugaban kasa ya fi zai ya sa wata ta zarce go kaga nan ya su hannu haka ba da yana tafiya burum burum burum ka a cikin na yaka da kafa jama'a masu suna kusa jan kafa to wannan irin wannan kaya bidiya ne to ka gani shi ma shugaban kasan da san bidiya ba ne ya je aka dinka masa ya sa to sannan kuma dai kai ga ilimi yanzu wannan shi wasu wata wanda ya rubuta ta kanmu ya rubuta wanda ya kamata mutum kafin ya baro gidansa ya gama karatun gida tukuna وهو بدعة مكروهة وفي البدقل وينبغي له أن أيضا أن يتحفظ في نفسه بالفعل يكي ويتحقق أنتم ولن أي شيء fi man yajlisuhu wanda yake zama da shi bil qawli a ah, me yake da suna wayan bage lahu aidan an yatahaffaza fi nafsihi bil fi'li kakaban zan ya tsare wajen aiki wa fi man yajlisuhu bil qawli da wanda yake zama da shi ta wajen magana magana zaune da mutum lokaci da wasa sai mutu ya kwama magana ba san zai amfani da shi amma kuma ta dalilin maza sai ya maka magana da sai kai jinya kuma da za ka mai da masa za ka yi muni min hadhihi al-bid'ah التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم مثلا ما عندك الدنجة كان تزوج علمي في تفصيل ثيابه من قول هذا الكم نتوي تونم باكيريجا هو ريجا والاتساع والكبر الخارق الخارج جرمك وان يفتاد عادة الناس ثم قال بعد كلامي وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسرة المؤمن إلى نصف ساقيه gyautun mummuni rabin kodinsa la jinaha hari ta jinaha hari fi ma bainahu wa na sabai ba laifi gare shi tsakanin je korin zuwa idon kafa amma in yau sai idon kafa to ta yi muni ma asfala min zalika fa fi nari Da abin da ya wuce wannan to ina cikin wutar. لا ينظر الله يوم القيامة الله بيدوبي لنا الكامة إلى من جر إزاره قطرة وان دي جاء كايانسا دومين جلبان كله سوى ان الكرات تسوى الناس فائدة لبن لا فائدة سنة كرات تسوى لنا ba mai a yi kalubalance ka kaman ka ɗauko kila hadisin za a kalubalance ka kila ka san ma'anar hadisin ba ka je ka ɗauko shi amma a shi wasu ban ɗaho da ya san ma'anar shi kai ne ka sani ba mutum da ya kawo shi shi kenan